Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa Manyan malamai ina mana tuni da wannan aiki na istighfari da ake yi dubu saba'in salatul fatihi dubu ɗaya. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah dubu saba'in. Sai a ja Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al fatihi lima ugulika wal katim lima sabaq nasrul haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadarihi wa miqdarihi al-azim dubu ɗaya. Wannan aikin a irin wannan lokacin shekarar da ta wuce na rantse da girman annabi muhammadu sai da dinga mafarkin annabi sallallahu alaihi wasallama ko ba komai yake min ba ta jididi ya dinga min akan wannan aikin lokacin da na fara wannan aikin abin da yake gaya min duk mutumin da ya yi wannan adadin ba zai dinga yin wannan adadin ba shi ba bakin ciki duk wanda yake wannan ba shi ba talauci duk wanda yake wannan ba shi ba ba babu a rayuwarsa wallahi abin da annabi yake ta maimaita babu kaza ba kaza duk wani abu nan wanda ya danganci damuwa a rayuwa to mutum babu shi babu wannan da Allah manya manyan malamai a dage a dage a dage wannan lokaci ne na falala na rahama mai daraja lokaci mai tsada eh wannan lokaci ne mai tsada wanda mutum duk yanda za ka yi ba sai na tsaya ina ta dogon bayani ba tunda malamai suna ta ƙara jaddada mana a cikin wannan kwana goma akwai kwana ɗaya wanda ya fi wata dubu to ga yanzu yanzu ba wanda ya isa wannan wata dubu Eh, yanzu ba a yin wannan wata dubin shekara tamanin da uku da wani abu yanzu yan yanzu duk wanda yake cikin guruf din in aka ce ya kara wannan shekarun ma ba zai so ya kara ba saboda yanayin rayuwa tsufa ya cimma mutum to Allah ya ba mu dace ya bamu nasarori a rayuwa assalamu alaikum wa rahmatullahi